Maryam lafiya. Ki kuwa lokaci kuwa. Nura, wai ya ya tafiya bai sallame ni ba. Ifa wannan abin ya shige min do. Shi yasa saboda mun gama kike zo ke ta kuka. Kina so ki kashe kanki ne? Ki gane ba ne. Ciwon soyayya. So kadai. ke iya warkar da shi maryam inda ya je bai mutuwa ya komo lafiya me ke hira miki ne Kan uwan, ke da namijin gobe don girman allah bar kuka tashi mutai don allah kire ya hankuli tashi mutai Hello, Lafia. Lafia, hello. Lafia, hello. Oh, okay. To ya sunanta um Mariam. Maryam. Ta zo ta neme you Baki kira ta ba. Oh, that's the worst part of it, mom. Wallahi, na busy. Haba, Habba, wani busy ce Eh? Kai kokari ki kira ta. Ka kira ta. All right, mom. Eh? Hmm. Uh, uh, my regards to her. Uh, Harbor regards. You have to call her. Okay, mom. huh? not Bari in shiga in dafa wani abu. Ah no, mom, uh, driver ma na jira. Har da driver. Wallahi. Eh. To, na ji. Eh, Kamel. Hmm. tafiya ke da yana laje zo gaya mai to kama ki dawo to gafara gafara zama ya kice maryam na lafiya ma wana lafiya da. na lafiya ya nan wurin lafiya lo maryam mama cewa na yi ran zan duba ko kamil ya dawo kamil ya dawo amma shi yana sauri sai ya koma kuma kamil ya zo shine ko ma ya biyo na ko ya mun waya maybe ya dai busy dai ne amma ki kwanta da hankalinki na yi magana da shi ya ya kira ya ya kira ki kin ji to mama shi dai tunda baya nan zan roki hanya ki kwanta da ki kin ji naji mama na yi magana shi ya kira ki ya okay naji ya kowa dai kowa na lafiya kina jin batun manki eh kwarai tana lafiya tana lafiya ta cire ki geshe ta ki bani za ta ji to ki gaida gida to ya ji mu alin da kika koma baki san da shi bane Nura mun sha bamban ne da shi na tafi mama sa wai yanzu ya fita imagine my sister just imagine shi sa kamil ya zo garin ga kuma ya biyo ma ya zo ya bani ma wani bayani ma kina nufin cewa kamil ya zo garin nan bai neme ki ba <laughs> san ko me ke faruwa ba ba sani ba ta yanzu ya zaki <laughs> ba zan iya jiransa ba zan tafi domin ke san jinkirina a yau ya yi sa rasa na. haka ne haka ne shi sa na tafi eh shi mu shiga ki tattara kayan gaba da yake nan ko <laughs> ki hakuri imagine Nura ke je ci gaban nan zuwa kinji. Maryam ki hakuri kuma ina wani ne kuma sweetheart wai gobe wani lokaci za mu tafi eh, sun bari zuwa wajen rana ta fito haka zuwa wajen hantsi hantsin nan me sa ba za mu tafi da safe ba eh, akwai disadvantage domin ba na son sa yara under stress domin mota farko karfe hudu take tashi ah, to su ka mu je kuma matamatan nan tun da kai dan gari ne ya me kenan to nan ma yaushe na saurari wata bacin ke in gama ginkin tsako mai ko <laughs> ai ni tun shauran kwana uku tafiya na gama shirye shirye ya me kenan kin sha zaƙin tafiyan nan dai tun ma kan lokaci Allah ya Allah Allah nake na ji in ga sirkaina to Allah ya kai mu amin ya ka ai kasan na ga suna dan ji daɗi Sweetheart! Ah. Zabe? Na'am. Kun kin tsake ba? Eh, na kama shirya. Ba abin da aka. Ah, sweetheart, shi yasa mu da mu a tasha za mu barka? Eh, akwai wani yaro ma'aikacin tasha wanda zan bawa ba matsala zai kwana da kuma ah, yara suna wajen? Eh, suna kan manta ba. Ka ce za ka yi wasu siye-siye a tasha kafin

maƙiya ne ga shi na gan su da ido na wai bayyawa yanzu haka jin da hau kenan zan shiga motar da hau yanzu bayyawa ne na gari zuwa Soy je ka shigo ashe kai azzalumi ne kadin sake gani ka a gidanmu kaga ban taba yin kawa irin maryam ba dan aka nasu na duk abin da zai sa masa rai dama aka ce samu ne da wanda bai zata ba in ba haka ba kai ba san abin da ta ga a ka ba banza kawai mai yaudarin namiji maciji karkashin kasa to wai kai waye da ba sa iya gaya maka ba dama hali ne na inyamurai ki ta gani ka a gidanmu idan na ganka a gidanmu zan alfe ka excuse me banza kawai rasa fitilar da ke haska hanyata rashin ka cikin rayuwata ya sa na rasa jagora da akwai wata buri da zan so ubangiji ya tsawaita mu da na so ya dawo man da kai life is short. Yet, it is full of pain and sorrow. motar ka dama ta lalace ka fito da ita aiki me yasa ba za ka kai ta gurin gyara ba lalle ka gwada kai dan gari ne hausawa suna cewa wanda ya bar gida gida ya bar shi a da surukai na kenan san da zuwa ya hanya dai sannan ku da zuwa sannan ku da zuwa magana ba magana <laughs> ko da yake na mijina ya ki magana eh. ni bara ci wani abu to shi kenan bismillah mun yi aure da kamal shekara da shekaru sai na matsa akan mu zo mu gaishe ku don ya kamata a ce na san ku jikoki ku ga kuma jikokin ku Alan tagwaye ne. Ah, ya ga kan kanwaye. Ah, to kai. Shi dai Kamil shigar da su cikin shigar da su. Ah, eh. baba Kamal dai. Eh, oh, haka ne ba na manta. <laughs> Kamal shigar da su. Shigar da su. Eh. Kute sai da mu. Amma in ka je ina neman ka ka dawo yanzu ka ji ko ka dawo ina neman ka zai mun dan hira da kai anya ba mu ayi hankali ka kashi ne mai shi ma abin da nake son na gaya ma kada ka bari ta gane ba kai ba ka ji abin da na faɗi hajiya ji abin da babanka ya faɗi ah, mun ji da babanka abin da na gaya ma shi za ka kada ka kuskura ka ji abin da na faɗi eh Ali bai idon kuturu, Ali bai idon kuturu, idan ba ka zo na ka rabu da gaji ka fana. Ali bai idon kuturu. kai kai na o oh, ka na na ai bari gaya maka komin gudunka komin boyonka na rashi da Allah kai karya ka boye da ubangijin da ya halice ka wallahi baba inuwa don Allah shi da ka bar ni in samu shakatawa a cikin rayuwa eh baba inuwa lafiya in shi da ka bar mu huta cikin rayuwa na rike ka ne na kama ka ne eh na kama ka ne ka gani bari gaya ma duk abin da ke faruwa cikin gidan kunnan na rashi da Allah yana faɗi yana cikin tafin hannu nan nan dindindin yana cikin nan na san komai alkuran na san wai kai ba inuwa wai mene ma yau yau kuma to lafiya menene menene yau kai dai shikenan yanzu abin da nake so da kai ne ka samo wani abu ka bani in je in nemi da kunu kawai abin da nake so kenan oh, wato zaman abin o oh, dalilin abin da sa yake zaune bara ma kake inda da ya ka ce min fi sabilillahi baka amma kuma ka zo ka tome ni da wata magana ma da ba ita ba ka sani asi kwandala wannan ba zan baka ba shi kenan duba zan bar duk garin nan kowa ya sani kamar matan da yaran duka ba yaran kamar na Allah zan ga da kowa baba inuwa na ka samu wannan labari duk da yake da yana son ka faruwa a cikin gidan eh eh yana cikin hannun nan eh ga wannan nawa kai dai a shi nawa kai dai a da da kai ne a shi wannan ka saka wan gana kai dai saka a jihu na wan gana da ni da kai ne kullum muna nan ta saka a jihu tunda abin wan gane ne shikenan kai dai Ka hakuri ba dai wan gane ba ba ba ino amma amma fa ka rufe bakinka ya hakuri saboda wan gana kai ya hakuri ya hakuri ya hakuri shikenan Eh, Jima, in ka je gida Allah ina gaida yaran da matan duka ka gamin da su matan kutale ka gamin da su ina gaida su. Mila, wanki ake shahara. Eh, na tafi ganin wani abokina ne je mu ci abinci yara na jiran a ya ka ba su abinci ba eh suna jiran ka ba su abinci mana ah, ba su karya ba haura haka ba kai ka sa ba su abinci ba ba su abinci hm. ina jiran ku kun shigo yanzu komai kuma sai a ce ya manta yara na jiran ka a daki. Ba su yi bacci ba? A ba su yi bacci ba suna jiran ka zo kai musu waka ma. Waka? Wace irin waka kuma? Kamal, ranar ga yanayinka ya canja ni. I'm ah, ah, sorry. Allah jami ki hakuri. Zan kan ne ina ya ɗaukan caji anytime. Je ki ina zuwa. Kamal, ka daɗe suna jin bacci. Please. na gode baba ragi tun da muka zo garin nan ka kawarce ban san abin da ne maka ba kuma garin iyayen kan nan da muka zo ya kamata a ce ka bari mu ji daɗi amma ka kawai kawarce ban sani ya sa ba yaushe za ka kai ni jiyan gaishe da abokan nan ba sa nan sun yi tafiya ya alkawarin da kamun za mu je wurin da ake cinikin bayi da nan ran allah kai mu gobe sun kwashe ku kai ku yanzu kake kaman kamal dina da na sani ina da wasu aikace-aikace da ya kamata zo bi ɗana. Muryar bara in shigo cikin mana. Me da ka shigo kai? Kamil, na tsani farkon haɗuwa na da kai. Na kuma tsani farkon fitan da kai ka nuna mun kana so Kamil, ka ɓata min raina. Ka ci amana ta ka cuce ni. Cewa wai soyayya, ashe kullum na yaudara na kake. ka bar raina ya yi zafi kamil na mai da kai habibi na shi ba haka ba ne kin sa ni do please bari shi kon miki explanation don ba ka da abin faɗi ne i have better things to do inside excuse me Maryam. yau Ubangiji na roke ka. ka fi da soyayyen wannan saurayi a zuciyata ya allah na roke ka ka taimaka mini domin kai ne abin nufi da bukata yara zama lafiya dama mummy na kawo miki ƙarar kamal ne kamar tun da muka zo garin nan ya san jamu duk abubuwan da yake yi mu yanzu ya daina yi mu hatta haƙƙina hatta haƙƙina na aure ma baya bani hmm. yasa na zo in gaya miki mishi magana Diana, yi hankuri kin ji? Hmm? Na yi mishi magana. Kin ji ko? Yi hankuri. Na ji na gode. Kamar, hmm. ya zancen ku da Maryam. Ah, um, dama ina son ki tambaye ni. Um, yaushe drama nan zai end ne yaushe drama nan zai end umi na gaji yanzu maryam na ta ba ta fi call suna shi hankuri ya zaka yi mun buga gaya da abba is high time mu gaya da matan gaskiya eh mu yau ya zama mu faɗi mata ah. <laughs> Diana Lafiya lau. Halin za ku fita ne. Eh ya ja mun shirya za mu fita. Yaran ma suna waje. Ah suna waje? Eh. To ki duba su da kyau ki bani. Kin ji? <laughs> To. Gafara. <laughs> Yawa. Amma mom ba mu ƙara firan mu. Awa. ba yarin ba inuwa inuwa inuwa inuwa ba yarin ba ne inuwa haba haba na gaya maka ngana yi kana idon ka ja kamar miyan kwakwa na gaya maka ai mm, tare da kai muke unguwa fa ce sa me shekaran jiya tare da kai muke unguwa shekaran jiya ka shara mini ka shara mini ka wuce kai kamar baka sani ba wallahi kai yaran ga oh inuwa haba me kinin kake yi to sallame ni sallame ni kada bari mu je bari mu je mu dawo ku je ina ku dawo ku je ina ku dawo inuwa inuwa to mu je tare oh, inuwa ni na gaya ma ni inuwa fm 00.0 wallahi bai shi sallame ni wuce sallame ni ba yaron kenan kuke tafiya da su ba ban da canji ni ba ni wannan zaka bani kace baka da canji baka da canjin wannan zan kama canjin ka zuwa anjima wannan ya ka canji ba canji ba zo ka kwata wane ne wannan wallahi wani bugun shaho ne unguwa yake kawai da ya wa yunwa cikin ya zo ya fitina ita fitinan ah, mutane yunwa yake ji wallahi kuma da ka bashi ne sai abinci wonders shall never end yana da sha'awa kaga mutum da iyalansa suna tafiya suna shan iska kamar na san ki ban tsama ba kuma na taba ganin ki a wani wuri na ce ban san ki ba kuma ba na son in san ki wanda ya san ki ma ban san shi ba kuma ba na son in san shi imi shiru ka rufe min baki ashe munafiki jin kunya a daɗe ana yi sai mai gaskiya amma samu ne ga wanda bai zata ba allura a cikin ruwa mai rabo ke samu gani a zahiri ya fi ji ga wanci maryam lafiya me sa me yake kuka baba yanuwa maganan da ka gaya min game da kamil ashe gaskiya ne eh ba ban gaya miki ba ai na gaya miki lokacin da na kawo miki information sai kika bude baki ki kina min dariya <laughs> dama na ce miki ni ya san muna bai shi wallahi ma yaron nan ya ce amanin ki share hawaye ki bar kuka kin ji inna allaha ma sabirina share hawaye eh to maryam <laughs> ya alkawalin mu eh <laughs> wannan ba zancen kuka bane o zancen kudi na ne don sauran wurin ki da na kawo miki information tan gana kika bani 5 Ghana ni 5 Ghana na na so amsa yasa ki duba ki ciro mi 5 Ghana na kawai abin da kawo ni kenan ba ruwa na da kukan da kike yi eh Ghana na ki kauce ba da banza ba shegen yaron da ya murin nan shine magani mama ya sun ce bayan dariya sai kuka wallahi ke zan zo gidan nan sai na zo na hanci canji na wannan five grand ban bar miki ba kuka ki ba dan so in hanci canji na ni da ke ne da kun san muhimmancin awa takwas da dole ne ku tafi neman awa takwas na san za ku ba ni kyautar miliyan takwas idan na ba ku tarihin awa takwas da kun san muhimmancin awa takwas da dole ne ku tafi Eh, Hajiya, karan danki Kamil na kawo miki. Ina son ki sani fa, abinda Kamil ke tare da yare ne ya duba ya bari. Domin Kamil ya yi irin wuri-wuri shi dargan shi duka, yare nan ta ce shi take so, a ce yaudaran take yi. domin yana da yara da mata da mata a can babban gari ce sa ina son ki gaya da kamil kowa ya ci amana ce amana ta ci fadiya wallahi ina gaya miki ya ka ce son gulma ka me yake kan zuwan gidan muki ki zo ki zo ki yi gulma eh maka take bi da aiki she tafiyan gidan mutane da gulma ina ruwanki ina ruwanka ina ruwanka da zuwan gidan mutane da gulma eh shan gulman gidan mutane ni kike zagi kai wani ne ni kike zagi hajiya kai wani ne kai wani ne ba ya zage wata min kai wani ne bane yin wani ne wallahi alhaji ne na gode maka alhaji in ba alhaji goma ina ba hauce je je doko ina mura kutuniya wani te kawo ya aura eh hajiya wallahi ba laifin bane ba laifin ne. ya ce ke ba laifin bane alhaji laifin alhaji jimini ci mini ina ruwanka ina ruwanka da gulma eh bari ga miki wallahi ba in ba da wasawa mu muna neman hadin kai da zaman lafiya ba da ina ba hauce zai da doko in mura zai aura ci mini aure in mura ibo eh me zai da ibo mutu na wani ta jikan ojuku sauje nan ji da eh jikan ojuku me zai da jikan ojuku ta gidan ka zaki bi da aiki ki taki bi da aiki ina ga miki ga mai i eh, taki yi aiki kina son gulma kwarai ci mini eh. banzanga eh ki sai gaba na ki fadi mutum banzanga Kewanini. You're a stupid man. Hey. Get out of my sight. Hey, me. You are a stupid. You my face. I will beat your nose. Give me a pushka. I'll ah, chip a hanching. Stupid man. You get the drink. I'll ah, fed my hanching. i am so there. You get my. I'll the cane. Kewanini. He said that he's friend of a He's okay. I'm going to die in a kinaban. Eh? Kewanini. Come on, get out of my sight. Stupid man. Shit. Eh? Wallahi, you didn't get me. Fire, not get in. the cane. aiki bai kama da aiki ka yi bida aiki ka yi shukre siyo shigo gidan nan. Sai fatalwa ne. A'udhu billahi min shaitanir rajim. wala ko ti baki da dubara saboda hali a'udhu billahi minash shaitanir rajim ke a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim wala haula baki da tsimi wala ko ti da dubara saboda hali ta wala ko ti baki da hali ta yi wala haula baki da tsimi wala ko ti baki da hali ta yi wala haula baki dubara wala haula saboda dubara wala ko ti baki hali ta sam ba fatarwa bane kai musulmi bai kamata ya ga fitarwa ba hmm. wallahi na rinsu da Allah wannan dan kano mane eh dan kano mane ya kamata in je gidan wali Aminu Dura ko kuwa bari a samo mini ibigau isha domin na san mani mai koye mini yawa eh ko ne dan kano mane in ba haka ba ya mutum zai yi kwana a ce ya mu falkin fatalwa gobe kenan ya kwanta zai mafarkin aljani jibi ya yi mafarkin wato mala'ika kuma baki kuma cikin bakin kaya na san bayan shi kuma za a yi mafarki ne wato na azra'ilu kenan yana bin mutum dauka kenan lamari ta bata a'a ba haka bane kai wa sakkani wa makani wa hali wa mali wala haula baki da simi wala kuwace baki da dubara barin tashin je gidan waliyi ya samu a yi mini dora inuwa ya na da safin na ba rama fuskan ka ne wallahi ila kwanan na kwanta wani miyagun mafalki nake ta yi kaga in bai mafalkin aljani ba na yi mafalkin fatalwa ko ko mafalkin mala'ika ila a dole ne kai mafalkin su ka bi ka masa madan mutane wai yayansa ya bar duniya ya fulla wani gari ya yi aure ya hayyafa shi sa shi kanin abin nan ne eh kai ka taba ga fatalwa ila eh ka ci uwa ka kai ma uban ubanka kai da ka zama masiyaci dan masiyata eh jikan matsiyata ko kuma ka fito gidan matsiyata nan ubanka muna kallo cikin garin nan ubanka mutan kashi ya buge shi kace mm-hmm. bayan ubanka ya mutu yana kwance kashi yin zubi mai hatta malaman da suka doko ko ubanka da su yi mai sallah shi da kowa rufe Shi da kowa rufe kaga kai mm-hmm. wallahi in baka duba da kyau ba za ka mutu inda babu ruwa ai bayan ka mutu na san gawanka taimama za a yi za a yi da gawon ka taimama sa'annan a je a bisa dama inda aka ce za a yi sallah ba ruwa taimama ake kaga kai gawon ka taimama za a yi da gawon ka eh. a dauka a je a bisa ai dole ne a yi taimama da Allah da kashi in yace taimama za a yi haka za a yi ka gane da yake ban sani ba rashin sani ne yau ka sanar da ni cewa wai motan kashi ya buge ubana kamar ta Allah ya dawo alkawali ko wanda kashi ya motan kashi ya buge shi in kashi ya zo ya cike shi aljanna ne za shi ka gane da yake ban sani ba kullum in nayi sallah shin roki Allah Allah ya sa uba na aljanna ashe ya riga shi aljanna ban sani ba ila eh yau da tabbata lalle lalle kai ya ci ne eh bai maka aljanna dan banza dan banza da hofi dalila kai wa inuwa inuwan banza inuwa hofi ka ga zakarin jihar na da kin ji wani yara na magana wani misaliya bayya eh kai ka san bayya ina yake ka san bayya bayya ta gidan ah, abin kai Allah jali zai Allah bai sani bane kai Allah inuwa inuwa inuwa cin mutunci shi ne ka gani cin mutunci ba baya nake ba iya shege ba baya nake ba shakiyanci ba baya nake ba sai da ana rasawa ne kawai saboda kai Allah Allah ya bi maka inuwa dan banza arziki na gidanmu mu muka gashi arziki dan ubanmu ya mutu motar kashi ya buge shi a kai ina son ka gaya min gaskiya cikin zancen nan don na ganka akra da mata da yara na tambaye ka zancen nan aka karyata to yanzu kuma ina jin wani labari cewa matan ma da yaran duka gidan nan suke muniru yadda ka ji hakan ma na gani ina gidan nan matan nan ta shigo da yara ta gani wai ma ka hankali da irin waɗannan maganganu ba eh, wani irin magana kake haka wani irin yaya don Allah ina son ku gaya min gaskiya maganar da kuke yin nan gaskiya ne